اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا waɗancan masu waɗannan munanan aƙidu su ne waɗanda Allah ya kore su daga rahamarsa duk wanda Allah ya kore shi ba za ka iya samar masa mai taimako da zai zibince shi ba